ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tada albarka na ɗariƙun salihi na ila rabbil na babban malami a sheikh wahid abdulsalam bali malamin mutane da aljanu wanda muka fara jin wannan littafin a bakin albani zariya muna roƙon allah ya gafata masa ya karbi shahadarsa muna karatun a wannan masallaci mai albarka ta masjidin salafiya a wannan unguwa ta jugwal a garin a mun gabatar da karatuka goma sha shida a wannan littafin ko yau shine karatu na goma sha bakwai a wannan yini na asabar yinin talatin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ah, ya dace da ya dace da sha ɗaya ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da shida a karatunmu na sha shida mun tsaya a shafi na ɗari da shida yau za mu tashi ɗari da biyar yau za mu tashi shafi na ɗari da shida muna bayani akan mun kammala bayani rannan akan abin da ya shafi mas'aloli na sadaka yau za mu tashi fagul isar ne ko fagul jam'u sadaqat fagulu jam'u sadaqat falalar tattara sadaka abubuwan sadaka a tattara shi wal'amal amal alaiha da aiki a kanta wahid abdulsalam ba ya ce ya kawo babi guda biyu karkashi babin farko jami'u sadaqat mai tattara kayan sadaka ma'ana ko dan agaji ne ko dan hizba ne duk dai wanda in an je wajen ayyuka na addini shi zai tattara taimako ko tattara abubuwan taimako ga marayu da gajiyayyu lahu mithlu ajrin mutasaddiqina yana da kwatankwacin ladan masu sadaka koda kwamitin gina masallaci aka yi da shi to duk lokacin da ya je wani ya bada miliyan ɗaya ya karɓo ya kawo to shi ma yana da ladan ya bada miliyan ɗaya naira ɗari ladan naira ɗari ma'ana gwargwadon abin da ya karɓa gwargwadon ladar kamar shi ya bayar fafi sahihaini in ji wahid abdulsalam bali an samo hadisi a sahihul bukhari da sahihu muslim an abi musa daga abi musa al-ash'ari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي إن الخازن المسلم إن الخازن المسلم الأمين lalle alhazin storekeeper al-muslim musulmi al-amin amintacce kenan lalle musulmi amintacce in an ba ka ma'aji In alhazin lalle ma'aji al-muslim al-amin musulmi mai amana iya zama ma'aji ya zanto mai ajiyar kuɗi ko tattara kuɗi ma'ana ya zanto kaunta ya zama basa alladhi yunfidu wanda yake zartar da aikin da aka tashi daidai wa daida daidai wa daida ala wa ma ala a wata ruwaya sautari yace yu'ti ma umira bihi yana isar da abin da aka umurce shi ya isar fa yu'tihi kamilan ya ba da sakon abin da aka tara a wurinsa cikakke muwaffar ya cika ta tsayibatan bi na tsoronsa yana jin daɗi a rasa baya hasada da kyashin kaiwa fa'ifahu ilal ladhi umira lahu ya isar da wannan sakon zuwa ga wanda aka umarce shi ahadul mutasaddiqina kai ne shi ma ɗaya ne daga cikin masu sadaka Imam imamu bukhari ya kada imam muslim nan lambobi da ya bayar na sahih bukhari lamba na 6629 muslim na 6000 na bi hadisin su a wannan lambar ba sai ya zanto an samu kuskura rubuta lambar ne to a nan abu da hadisi gani ne ba ma sai wannan ba kamar kai ne kawai wani ce dala ga naira dubu ɗaya ka kai wa ne sai ka karba ka kai ko ba ka ba idan ka kai kana kyashe kana hasada a ranka to ba ka da wani lada in baka hasada da zuciya ɗaya ka kai to kana da ladan kai ma kamar kai kai wannan sadaka shi ne kenan hadisin ya ba da wannan kyakkyawar tanadi na lada ga ɗan sako don duk wanda aka ba su sakon alkhairi yana da alkhairi wanda aka ba su sakon sharri yana da sharri wani ya ce ga ci ga kuno ka ba wa wani sai ka isa kana da lada wata awon wa alal birru wata ga giya ka kai wa wani sai ka kai kai ma kana da sabo wala ta awon wa alal ismi wal udwan jami'u sadaqat babi na biyu mai tara sadaka lahu mithla ajiril mujahid yana da kwatankwacin ladan mai jihadi fi sabili ladan ɗaukaka addinin allah kenan duk wanda yake wakiltar tara taimako to wannan ba ƙaramin lada yake da shi ba yana da ladan kamar mai jihadi don abin da ya akwai ma'aruf akwai sadaka la khaira fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما روى الترمذي وحسنه عن رافع بن خديج قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جاء النبي نتوى العامل على الصدقة وديك أيك aiki صدقه ko ya karba ko ba haka ba shi aikinsa karba yake ko kuma ya rubuta ko kuma ya rubuta rasid ko ya kai banki ko yana cikin signatories na cire kudin ma'ana dai ta ina wani ba mamaki in wannan ya karba ya ba wani ya ba wani ya ba duk suna tare iya aladar ala sadaka a bisa sadaka bil haƙƙi wanda za a tara ta hanyar da ya dace kuma a yi abin da ya dace ko kalgazi fi sabila daidai yake da mai yaƙi don ɗaukaka dina hatta yarji a ila baiti har ya dawo gidansa ma'ana yana daidai da wanda ya fita jihadi har ya dawo gidansa hadisi na ya zo cikin sunan turmuzi hadisi na 645 turmuzi ta hadisi ne mai kyau fadlul isari wal muwasati falalar al'isar fifitawa falalar fifitawa wal da yalwatawa falalar fifitawa da yalwatawa shi da kira alhamdulillah ya dai kun ga wasu ba da idan aka ce fifitawa kana da buƙatar abu ga wani yana da bukata sai ka na tasa bukatar ka bashi kai ka bar taka to akwai falala wal muwasa da yalwatawa babin da mala ya kama na farko a wannan al'isaru min sifatil maflihina fifitawa yana daga cikin siffofin masu samun rabauta sifa ta cikin samun rabautuwa a kiyama ya zanto mutum a duniya yana fifita bukata mai bukata kan nasu yana son abu amma ya bayar ana sanyi rigar sanyin ɗaya ne ko sai ya baiwa wani ana sanyi mayafinsa ɗaya ne ya baiwa wani an gane ko ma'ana ya fifita bukatar mai bukata akan nasa to wannan akwai falala mala ya ce kala ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wa yudiruna ala anfusihim yana yaban al'ansar 'yan madina ya ce suna fifita mai bukatar mai bukata ala an fusihim a kan tasu bukata walau kana bihim khasasa kana iya fasar walau kana bin khasasa ko da suna da bukata kana iya fasar walau kana bin khasasa ko da suna da yunwa don alkhasasu a larabci yana daukan bukata yana daukan yunwa da allah maɗaukakin sarki ya jera rukunan abubuwan da ya haramtar a suratul ma'ida hurrimat alaikum almaitam waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri allah wal munkhaliqa والموقوظة والمتردية والنطيحة وما أكلت صبع إلا ما زكيت وما ذبي على النصب وأنت تقسم بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة kaga mahmasa shine daga khasasa wanda ya fada halin lalura cikin yunwa sanar ba annabi ya yabi tsuntsu law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la kun kama yarzuqu ta hudu khimasan ko khumasan wa taruhu bitana ka khumasan ko khimasan shine khasasa din kenan kenan ko da suna jin yunwa loman tuwon ɗaya ne sai su bai wa mai bukata su ya da kansu wa man yuka shuha su wanda ya danne rowan zuciyarsa rowan zuciya shine karda fa ulaika humul muflihun koro kenan wannan sun zato masu samun babbar ka san mutum zai gwada kansa ne ya gane shi mai sadaka ne mai kyauta ne ko mai alkhairi wa wani shi ne ya gwada yana iya yi wa kansa idan mutum yana da koro ba na iya yi wa kansa ba shi da lafiya yana da kudi don son kudinsa ba zai tsaye maganin ba yana da kudi ba zai iya cin abinci mai kyau ba ba zai iya sa tufafi mai kyau ba don yana son kudin ya iya yi wa kansa to tun da bai iya yi wa kansa ba zai iya yi wa wani shi sa laraba suka ce innal bakhila wa in afadal ghina layura alaihi alayhi makhayilul faqri ma'ana innal bakhil lalle marwaci wa ina fadal gina ko da ya samu wadata ya zama miloniya la yura alaihi makhayilul fakr kana kallon su zaga akwai talauci a cikin za ka yi ya kokkode ma'ana duk wanda aka ce baka mai kuɗi ne idan ka zo ka kalle su kaga akwai alamar talauci a jikinsu akwai yunwa tattare da shi to wannan alama marwaci ne sai wa yusiruna ala anfusihim walau kana min khasasa wa man yukashu an nafsihi sanan duk abinda za ka bayar tun daga zuciya yake fara in zuciya ya hana sai ga galibi hannu ba zai bayar ba wanda ya fi karfin son zuciya sai ya bayar ba, fa ulai ka hum muflihu wayna suna masu samun babban rabo suratul hashr aya ta tara mala yace fa fi sahihain an abi huraira qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim wani mutum ya zo wajen annabi fa qala sai ya ce inni majhudun ya annabi ni na ta gayyara, majhud na ta gayyara. wanda layin na ɗaya ce majhud asabanin juhudu na samu ta gayyara min alju'i don me don yunwa fa arsala kenan ya zo neman taimakon abinci yanzu ya zo da yunwa fa arsala ila ba'd nisa'ihi sai annabi ya turawa wata cikin matansa ko ba haka ba eh cewa ke akwai abinci a gidanki ne in akwai to dala a turo muna da mabukaci faƙalar sai matar ta tura amsa sai ta ce wallazi ba a saka bilhaki na rantse da Allah da ya turo ka da gaskiya ya rasulullahi ma indi illa ma'un ba komai a daki na sai me ruwa kawai kenan ta aika wa annabi sai annabi ya aika mata sai ta ce na rantse da Allah banda komai a gidana sai ruwa malamai suka ce darasin da yake nuna mana a nan shine wani lokaci idan mutum shugaba ne shi jagora ne shi wani mai bukata ya zo to ya fara bincike ta wurinsa in ya samu abin da zai share masa hawaye ya share masa in bai samu ba kafin ya tura shi wajen wani da kaga nan annabi ya fara da gidansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da gidansa sai matar ta ce wallahi na rantse da Allah babu komai a gidana in ba ruwa ba sun ma'arsala ila ukura ko zan annaba mai mace ɗaya ba ne yawa sai ya aika wa sauran matan faƙalin misu da zalika ya aika wata cikinsu sai ta faɗi haka hatta kulla kullu hunna misu da zalika sai da dukkan suka faɗi haka wannan na ɗaya zai nuna maka matar annabi ba ɗaya ba sa'annan na biyu don ya nuna maka cewa matan annabi kowace ce bangaranta daban-daban ko kowace tana girkinta daban ta da aka aika wannan ta ce babu aka aika wancan ta ce babu don ka sani suna girkinsu daban-daban wannan ya halatta idan mutum yana da karfi kaga in wannan ga abin da take kwaɗayi wancan tana kwaɗayin da baka kowa ta ta girka abin da take so to shi da kenan dukkaninsu da aka ya ka duba gidan annabi babu abinci sai ruwa sallallahu alaihi wasallam hatta kulna kullu wannan mithla zalika da zaka yi mata annabi gaba ɗayan sai da suka bada irin wannan hanzarin ba komai a gidan sai ruwa kowace ce ta ce la wallazi ba zaka bil haqqi ma indi illa ma'u to kaga anan annabi ya gama zagaye gidansa ko ba ka ba ba a samu biyan bukata ba to kaga wannan bari ya fita ya nema musu taimako ta wani wuri daban kuma tunda an buga ba a samu ba a wannan lokacin sai manzo Allah ya ce qala sai annabi ya shela cikin mutane sai ya ce man waye yuzifu hazan laila wa zai karbi bako a daren yau sai annabi ya wannan shela kaga wannan du'a nuna maka na ɗaya akwai yanzu ya fara nuna maka ladan ka yunkura ka nemi taimako da ko ba ba da ai mu faɗa a baya duk wanda ya yunkuri ya nemi taimako ga wanda yake cikin matsi to shi ba yana da ladan kamar shi ya bayar sai annabi ce jama'a wa zai karbi wannan bakon ga abin za a bashi ruwa shi makullahu take Allah zai saukar masa rahama garanti ne za a saukar masa rahama kuka ya bashi karkashi ya bashi kayan itace ya bashi abincin da nama da kifi ba komai waye ne kawai garanti ka Allah zai masa rahama fa qama rajulun min al-ansar ka sai yan madina haka Allah ya yabe su don dan madina ne ai yake raba dukiyarsa biyu da bai ba muhajire ya raba gonarsa biyu ya raba kayan shagonsa biyu ya raba kudin cikin durowan biyu ya raba matansa ya ce zaɓi wadda so ko wacce ka so. kawai sai jarumi cikin 'yan madina sai ya miƙe faƙala ana ya rasulallah ya tare a radu da ka ya ce gani na ya manza Allah ina son bako gani nan ya manza Allah babu tantama take fantsalaka bihi ila rahlihi sai tafi da bakon zuwa gidansa faƙali limra'ati sai ga matarsa hal inda ki shai shin akwai wani abu a wajen ki ne ƙwala ta ce la'a illa kutu su biya ni sai dai abincin ƙananan yara na sai dai abincin yara na ƙwala sai ce fa'allilihim bi ki rarrashe su da wani abu sai barci bai za da khala baifuna idan bakonmu ya shigo fa'adfi in siraj ki kashe me fitilla a ci balbal wa arihi na ki nuna masa mu muna ci amma fitilan ba ba wai daga shigo za kashe ba fai za a hawa ya akula in ya yi yunkuri don ya fara cin abinci fa komi ila sirat ki tashi ki fitilan hatta tuffi har ki kashe sai matar ta yi wannan tsarin ya yi ta nuna suna cin abinci sai ta yi ta zubar da miya a hanyar da bakon zai shigo sai ta zubar da miya miya a nan miya a nan mijinta da ya shigo da bakon da haske sai ce ku kai tsaye tsaye tsaye ga miya karkata ka hankali hankali ga miya ga miya sai mutum ya fara surutu ya ce kai ya aka yi aka zuba da miya sai ba ta ce to ba kai ka zangarta su ba yara sun koshi baban su mai kuri haka sun ci abinci har suna ta jebe jebe da shi suka zubar da shi to ya ba kwan zai manya manya noma ba zai tausayi ba zai ce gidan da gidan malamu ne to shi ne ki nuna masa muna ci da aka za ka zona shi ba bai ci abincin na nan ba to sun fara cin abincin ba ku yana sa hannu sai mata ta yi fab ta kashe wannan wutar ko ta ɗauke ta tafi da shi sai miji yana ta sa hannu a kwano kamar yana tsinka tuwa ranar sai na goguwa da bakon shi ba ya tsinka kuma sai ya dalla kutumiya sai sarjansa ya rika kakdar tab da bakinsa kamar yana can wajen bakon ya koshi da yana ga yanzu ji tare ba za su koshi haka bakon nan ya ci abinci ya koshi ba ka a dusu da zona wa akalar zai bako ya ci falan ma zuwa lokacin da gari ya waye a gada ala nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya san ko ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta annabi ta kad ajiba Allah min sani'ikum me kenan Allah ya yi me yawa ya burge Allah wani dabarar da kai da matar ka kenan wani dabara na wani abu karya karya yaudara yaudara da niyya mai kyau ya halatta kun burge Allah da kai da matar ka min sani ikuma bi zaifi kuma ga abin da koyi wa bakon allailata a wannan daren kun gane wannan bayan to ah, abin da ya rage mana nan akwai abin da shi malamin bai kawo mana nan ba ah, ibnu hajar a cikin fatul bari kuna ji sai da ya kawo wannan hadisin bayan imam bukhari ya kada ya ka nan a hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da takwas sai ya ce haza huwa al'asah fi sababi nuzuli hadihil aya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas wannan shine mafi ingancin magana akan sabab nuzul na wannan aya da muka bude wannan babin da shi cewa suna fifita bukatar mai bukata ko da me sojin suna da bukata suna fifita bukatar su bukatar mai bukata akan nasu shine sanadiyar saukar wannan aya an gane ku duk da akwai wata ruwaya muhari ibn bindar ya samu hadisin daga ibn umar yadda ibn hajar ya kashi fatul bari wani mutum ya yi wa annabi kyautar akuya an gane ko sorry wani mutum ya yi wa wani mutum kyautar kan akuya kuna ji sai wannan da aka masa kyautar kan akuya sai ce kai bai halatta in ci ba wani ya fi ne bukata an gane ko da aka bayo wani ma sai ta kai ni ma bai halatta ci ba wani da iyalinsa sun fi ni bukata da aka yi wancan shi ma ta kai bai dace in ci ba wani da iyalinsa sun fi ni bukata har ya zagaye gida ɗaɗɗaya har bakwai duk wanda aka yi masa sai ta wani ya fi ni bukata har ya zagaye gida bakwai yana zagaye gida na bakwai cikwa na takwas sai ya fado kan gidan wanda ya fara kyauta da kan wanda aka fara bashi nan sai ya ce to tunda dai Allah ya sa wani abin ya zagaye zo gidana to Allah ya sani na cancanta da shi to wannan zagaye-zagaye da wannan yi wani bashi ci akai wannan a akai wannan shine fassarar shine sabab nuzul na wayyun siruna ala anfusihim walau kana bi khasas to magana mafi inganci wani a lokaci abu sama da ɗaya yana iya faruwa sai Allah ya saukar da aya akan su duka saboda haka na siruna ala anfusihim walau kana bi khasasa ya shiga wannan da suka yi dabara da matarsa don bako ya koshi sannan ko na biyu ya shiga cikin wannan mutumin da aka bawa kan akuya da sannan ko kai yau ko kai ne a yau kana da naira hamsin shi ne iyakar dukiyar ko kana bukatar ka sayi ko sai da shi sai wani kaga wani cikin bukata ka bashi kai ma yau ka shiga wayo siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa shi sa ai sahabbai su fita yaki an zo an ga mutane uku a magagin mutuwa aka zo da ruwa za a baiwa na farko ka zai da mutu ya zo mutu akwai ishi na musamman ana baiwa na farko sai ya ga na biyu yana kallonsa sai yana nuna hannunsa a kai wa wancan an kai wa na biyu yana nuna na uku an je na uku aka ga ya cika aka zo kan na biyu ya cika aka zo kan na uku ya cika sai aka ce tunda kowannen su ya bibi na wani turuna na musu wala gani biyu kasasa su gobe ma kausa an shayar da su da ruwan alkautara ba ba irin wannan rayuwar ake yi ba ba irin wannan rayuwar ake yi yanzu ana rayuwar ne idan dutse ya tsallake kan ubanka ya fada kan uban kowa an manta da wani turuna ala musu walau kana biyu hasara wani ba za ka ya koshi din raguwa ya rage amma ba zai bai wani ba yanzu ba wai ma lahu hasasa ba ba shi da ma hasasa amma ina yana da wani kuri a account ɗinsa wani ba zai masu ba shi baya ma damuwa da shi ga wani zai mutu da yunwa ga ana cewa an kai wani asibiti ana neman kudin aiki yanzu ma bihi yi hasasa ba bai yi isar ba shi da irin rayuwar da ake ci nawa ne wanda za ta miliyoniya ne ya ja can alaji na neman ko kaza ba zai ba da kwandala ba to ga dukiyar ko babu ma hasasa da ba bayar haka rayuwa yau ya zanto wannan rayuwa ce mai hatsari ya za mu yi nasara mu ce muna son irin aljanna su aljanna na fahimta kan an ne a ce muna son irin aljanna waya na mutane kuma ga yadda muke kaga ne wayin na ala anfusihim walau kana bi khasasa ka hada da la yuna ta yi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kai wani ma Allah Allah yake matsala ya samu dan uwansa musu to kaga irin aikin su ke a shi kuma nawawi a sharrin muslim sai ya ce to a wannan hadisin mun samu darussa da yawa na daga cikin darasi da muka samu abinda annabi yake kai shi da iyalansa na gudun duniya da haƙuri da yunwa gidan annabi dakunan matansa kaf an zagaya babu wani abinci sai ruwa saboda haka talauci baya hana bauta Allah duk da haka annabi a gobe kiyama shine na daya alada da samun aljanna na biyu ya nuna mana lalle duk wanda aka ce shugaba ne kai ne bulama kai ne mai unguwa kai ne kansila ko kai ne chairman idan bako ya zo to daidai sa bakon ba shi da masauki to kai za ka ba shi masauki ka ba su abinci kuskure ne a ce yaro ya bata an kai gidan bulama ya bayar wani kuskure ne me yasa kai matsayi sai in abu ya fi karfinsa sai ne taimakon wani kaga nan annabi ya fara neman abinci wa mutumin nan a gidansa da ya gagara kafin ya kallon wani na uku ya nuna mana falalar taimaka a halin tsanani ba mamaki wani pressure da ya dame shi in ka ba shi naira ɗari zai sai kuka da wake da kalwar da za miya a gidansa ka gama kenan wani ba mamaki ciwon ka yake pressure da yake damu da kana ba ta murtala ya sayi farasuwar eh, kati da ya ishe shi to komin kankantar abin da ka ba shi da yana matukar bukatar abin a lokacin to ka haye ta yanzu kaga wannan abincin lokaci da ya bai wa mutumin nan da daddare amma har take allah ya jawo annabi bawan allah na da matarsa sun burge ne na ba su aljanna saboda haka ka rika duba halin da mutum yake ciki ka tsita irin wannan lokacin ka sai ta irin wannan lokaci ba mamaki na jin ishi tsanani sai ta wani da Allah kana da biyar ne ka gaggauta ba ka biyar a sai fiye wata kai ma ka ci wannan jarabawa sannan kuma na hudu wannan ya nuna mana falalar girmama bako da fifita bukatarsa a kan taka, man kana yaminu billahi wal yawmil akhir falyukrim man zaifa shugaban masu girman baki kuma annabi ibrahim wahala ataka haditha zaif ibrahim al-mukarrami bai san su ba ba a masani ya yanka musu bai taba ganin su ba amma suna shiga yanka musu saniya saniyar ma mai mai bi ijilin samir babbaka yi aka musu suya mai kyau bi ijilin halil da ya dafa ma ba wai ya ajiye a can sanin take ko a can yace jama'a ku zo mu je mu ci abinci ba ya kawo gaban su ya ajiye kansu yi wahalan tashiwa yana da bayi masu aiki amma bai ce su yi ba shi da kansa yana annabin Allah khalilin Allah ya dauko ya zo aja ga wasu faqarrabahu ilayhim fa qala ala ta'kulun sannan kuma na biyar wannan ya nuna mana matsayin wannan dan Madina da matsayin matarsa don ita in wata ce ai ba za ta yarda ba wata ma ai mijinta na kosar da ita amma sai da ita ce ya bari da yunwa amma kun ga ta ba da haɗin kai aka mutunta wannan bakon ko ba ku sani ba danginsu ba ne na shida ya halatta kai dabara don ka ciyar da bako ko da karfin ka da kyar ka samu kaza fige masa kaga ai shi ma da matan su yi wannan dabara sun zubar da miya ma wayanan darussa guda shida sai dai ibn hajar ya ce wasu malamai suna ganin shin yaran nan sun ci abincin yaran su sun ci abincin ko ba su ci ba wasu suka ce sun ci abincin dare sai dai wannan an ajiye ne don a musu dumame da safe shi ne allilin da ya faɗa ke da in safe ya yi jira fata an gane wasu kuma ka ce a'a ba su maci na lokaci matalalabe su yi barci to idan ka ɗauki magana da na kawo na farko sun ci sai dai wani an ajiye ne don safe sai dai ita da mijinta ba su ci ba wannan shi yake nuna ya fi ƙarfin ma'ana domin kullum ana gabatar da al'abdal kafin wanda yake biye da shi don ciyar da yaran su farilla ne dole yaran da ba baligai ba ne dole a ba su abincinsu ina mata an gane to sai su nasu suka fifita tasu bukata shi yasa Kar ga iya abincin kai da matar ka ce ga mabukaci ya zo kawai ka doki naka da nata ka bayar wannan bai halatta ba kai dai ka doki naka bayar za ka yi ka jure don ita wajibi ne ka ciyar da ita sai dai in ita ta ce nema a bashi tawa ina fata an gane wannan don ciyar da iyalanka wajibi ne sai hadisi na gaba fagulu babi na gaba fagulu sadaqatis sirri falalar sadaka boye kaji mai kudin boye falalar sadaka a boye eh, wannan mudabu da mudabu ilai mutane bin nan da suke barci a wuri daya ku tashi dukan ku biyu ku dan tsaya ma abdulmajid da baban gidan ku tashi ku tsaya abdulmajid tashi ka shigo ciki farautar su shigo shigo ina salihu me yake yi wadda wanda ya barci su tashi wuce ya tashi da eh, ya zauna nan don wacce ajin gina da kai yana barci ba shi da fi kai ma kana barci Falilan sadakar sirri sadakatu sirri laha ajrun azim sadakar boye tana da lada mai girma kawai kai ba san kai kai ba wa sawabun jazirin inda Allah ta'ala da lada mai yawa a wajen Allah a nan gefen jugon tsakanin jugon da bariki na ga wani gida da sun haka wani ne kawai zai samu filinsa kawai sai ya zagaya da zin ya rufe sama da zin kawai yana kwana to da na tambaya sai wani ke gaya mu dan wuraren wai ta ai asalin sa dan dango ne ya gudu hijira dama yana da fili a nan biyu a wancan filin yana zuwa kawai sai karanta sai rufe sama ya shiga shi ke nan zanen da daddare kawai sai wani ya da bandin na zin ya aje da san waye shi da gare waye kawai sai ga bandin na zin a wuri kawai me shi dai inda ma da yawa kulli wani illa la nuridu minkum jazaa'an wala shukura shikenan sai ya cire karan nan ya bubuga zinzi ya zage wurin shi to rasu ne sadakatu sirri din eh eh, eh. kaji to kaji ana ta da mata kuma salaci wani ya kai bulona dubu da siminti inci tara da siminti ko hamsin to yanzu ai generator da muke karatu yanzu haka da sha masallaci na har yau ba mutum waye saya ba <laughs> to ga shi da sadaka to sirri kawai sabo kan suka zama wajen shara bada ya zama mai sayarwa ya jakar ga fada muyi muyi an gida to sadakar sirri tana da lada mai girma wa tawabul jazil inda Allah ta'ala kawai yanzu kaji mafi yana da yawa aure kawai kawai sai ka je gidan su yarinya ka samu manyan daga tato ga sadaki wannan ustazun da yake neman yar kudin ga sadaki amma kana gaya masu waye kawai sai fiye ga ayi fati a haka shi a zuwa da na jira na kana yi alƙarin sana an ce ko alhassan ko alhussaini jikan annabi yana yin haka sai ɗauko buhun abinci a bayan sai zo kofar gidanka ya ajiye a zaune da kwanshin kuɗi sai canza murya ya sallama inna manu ne muku wani sai gudu ba sun shirke ba sai ran da ya mutu da aka zara masa wankar gasa ga bayansa ga doro a bushe kamar azala ko an sani ba da yake yi ba ta ce za mu gane shi ko ba shi ba in an ci gaba to ba shi ba in an dena shi ne ta ga an dena to amma kan yanzu wasu ba za su yi maka taimako ba sai an kira mutane nta an kira yan jarida dan gudun hijira yanzu don matsala na yan siyasa dan siyasa ba zai taimaka da hijira ba sai an zara talibai masu yi don allah shi da zaga ana ta neman taimako a wuraren tafsiri ana kaiwa amma sai ga wani ɗan siyasa ɗan buhun shinkafa su hamsin su shi kenan sai ya odo su yan jarida sai ya kira yan bbc voa hausa yan ka dubi matsala ai wannan asarar ne ne eh eh sai na sa daga tafsirin yara ala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce in tubdu sadaqati fa mali ai aiki alkhairi ba sai kai kana tallatawa yanzu da Jonathan bai yi ba kuma yana ta tallatawa yayi yayi farin jini Buhari kuma da ya kira gari da su fada yayi tunda yake kamfe yana magana PDM ne kaza kawai alkhairi in ya zama alkhairi yana bunƙasa kansa turare ne ai ko da ka yi tafesa shi daki harfe zai damshi zai fito Allah ya ce mala bude da ayin Qur'ani Allah ya ce in tubdu sadaqat in kun bayyana sadaka kuka yi su a bayyane fani in mahiya, kira a hudu ne ko fani in mahiya, ko fana in mahiya na in mahiya. ko fani am fani am hiya ko fana ma hiya duk ya zo in kun boye in kun yi sadaka a bayyane ma dalla da ita in dai a bayyane ba don me ba riya ba wa in tukhuha amma in za ku boye sadakar wa tutu al ku bayar da ita wa mabukata fa huwa khairu lakum idan tabi alkhairi a gare ku wa yukaffiru ankum min sayi'atikum Allah yana kankare muku daga zanubanku wallahu bima ta'maluna khabir Allah game da abin da kuke aikatawa mai ba da labari Imam al-Qurtubi yace wannan ayar da yawa cikin malaman tafsiri suka tafi akan tana magana akan sadaka ce ta tadawi ma'ana idan kai sadaka na taɗawu'i ba na wajibi ba ba zakka ba sai ka bayar da shi a bayyane yayi amma ka bayar da shi a boya ya fi yawan lada amma zakka na farilla an fi so ka bayar da shi a bayyane ya fi yawan lada sama da ka bayar da shi a boye wannan kenan wasu suka ce zai shafi duka wasu ce kaza saboda haka wannan ya nuna mana Allah ya yabi sadakar boye da yace in tudu sadaqat in kun bayyana sadaka ya yabe ta 'Fani in ma hiya ma da ita wa in tukfuha ma da kun boye ta wa tutu al ko ba mabukata sai fi yabanta fa huwa khairun lakum shi ya fi ma wancan alkhairi kuma sai Allah ya fi karkatar da yaban zuwa gare shi wallahu bima ta'maluna khabir shi Allah game da abin da kuke aikata mai ba da labari ne. aya ta 271 a suratul baqara qala ta'ala malai ta Allah madawacin sarki yace wannan amma um, ci gaban su a baqara allazina yunfiquna amwalahum wanda suke ciyar da dukiyoyinsu bil layli wan nahari sirran wa alaniya suke ciyar da dukiyarsu bil layli wani lokaci da dare wannan hari wani lokaci da rana shi yasa yana da kyau a rayuwar ka wani lokaci ka yi sadaka da daddare wani lokaci ka yi da rana sirran kuma suna yin asoce wa alaniyata da bayyane falahum ajruhum inda rabbi suna da ladan su sakamakon su an adana musu a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim in su zo mutuwa ba za su ji tsoron shiga wuta ba dan tun zaka garan su ana nuna musu aljanna wa abshuru jannah wala ko da ga suna tsoron mutuwa kaji mutuwa da yazo amma da zarar mala'ika mutuwa ya zo to sai nuna musu hoton gidansu aljanna sai su riga marmari a su wala um ya zo ba za su yi bakin ciki akan iyalan da suka bari a baya ba Allah zai tsaya musu wannan shine aya ta 274 kurtubi akan wannan ayar ya ce an rawaito daga abdullahi da abbas cewa wai wannan ayar ya sauka ne akan sai na ali bin abi talib yana da dirhami hudu sai sadaka da daya da rana na biyu da daddare na uku a bainar jama'a na uku hudu a boye sai allah ya yabi waɗannan aikin duka allah zai na yafi kuna malahun bin laili wannan hari sirran wa alaniya sai Allah ya yaba masa akan haka Abdulrazak ya kawo makamancin haka a musannaf nasa Ibn Jurayj shi ya sauka ne kan wani mutum shi ma ya sadaka da dirhami hudu ɗaya safe ɗaya dare ɗaya rana ɗaya a bayyane ɗaya a amma bai ambaci sunan mai shi ba da ko yace ce ta sauka ne wajen yaban masu ciyar da dukiyarsu ba ta hanyar koro ko almubazzaranci ba shigar da fa a nan da yace ce fa allazina yafquna amwalahum bil layli wan nahari salam wa alani fa lahum fa dana yana nufin fa jazao sakamakon su shi daga ladar da Allah zai ba su saboda haka yan uwa wayannan suna jan hankali mu tabbas sadakar boye yana da kyau kwarai da gaske kuma yana da lada mai dumbin yawa sadakatu sirri wahid abdulsalam bale ya babi na biyu sadakar sirri sadakar boye taqiqal harra yawmal qiyama zai tsare ka daga zafin wuta a ranar kiyama fa fi sahihaini a sahihul bukhari da muslim an abi huraira radiyallahu anhu anin nabi kala an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace sab'atu yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli mutum bakwai Allah madawakin sarki zai inwantar da su a gobe kiyama a inuwarsa ko yau ma dhilla illa dhilluhu ranar da babu wata inuwa yan uwa sai inuwar Allah na farko imamun adulun shugaba adali kun gano imamun adilun akwai ruwayar imamun adilun shugaba adali na biyu wa shafin na shafi ibadatilla da matashin da ya tashi da ibada bai ni ganci ba kawai tashiwarsa sai addini sai ustazanci da neman ilimi da riko da addini sai na uku wa rajulun kalbuhu mu'allakun fil masajid da mutumin da zuciyarsa yana rataye da masallatayya ko a cikin masallatayya wa ne? sai mutane biyu ta haɓa sun so juna don Allah ijtama'a alai sun hadu akai wa tafarraqa alai sun rabu akai wa rajulun da mutumin da da'at umra'a mace ta kira sa zatu mansibin wa jamal mabuciyar matsayi da kyawu fa qala inni akhafu Allah sai ce baiwar Allah ina tsoron Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da mutumin da ya sadaka da abun sadaka fa faha ya boye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har hagunsa bai san me da mai bayar ba wa rajulun da mutumin da zakara Allah khaliyan ya tana da Allah yana kebe fa qadat aynahu suka yi kwallo malai ta wani hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na 423 kuma sahih bukhari ya zo hadisi na 660 ma sahih musa hadisi na 1031 mu dawo na hadisi hadisi na yace sab'atun mubtada kenan mutum bakwai Allah zai inwantar da su a inuwa al'arshi to wai na mutum bakwai al'allama abu shama abdurrahman ibn ismail ya rera su a baiti su bakwan nan ya ce wa ƙalan mustapha inna sab'atan yuzilluhum allahul karimu bi zillihi muhibbun afifun nashiqun mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi adlihi su bakwan nan muhibbun tahabbatillahi da kenan afifun wanda ya na ya kyale din ya kame kai na shi ne shabun na shafi ibadati rabbihi mutasaddiqun tasaddaqa bi sadaqatin fafaha bakin zakara law khaliyan fa fadar aynahu musallin qalbu mu'alliqun bil masajid wal imam bi adlin shine imamun adil duk da yan wakwai duk wannan hadisin ya ce bakwai amma kawai da za su zauna inuwa al'arshi ba su ne kadai bakwai ba suna iya fin bakwai shi yasa wannan adadin da ya faɗa ba wai yana nufin su ba shi da Allah ya ce annabi ta Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda girgige su ba wai ana nufin ɗari ba ɗaya ba yanzu da ƙur'ani da hadisi annabin zaka bi sai ka sami sama da dubu a ba da rufe a cikin su wanda ya kiyaye tara kun gane wani bayani shi yasa ga ƙari akan bakwai din ya zo a hadisi a sahihu muslim hadisin abil yasar annabi ya kara biyu hadisin a sahih muslim annabi ta man anzara mu'siran wanda ya saurara wanda yake cikin matsi ma'ana mutum ne kana bin sa shi kun yi zai biya ka kwana goma kwana goma ya kaga yana matsi sai ka ka kara masa wasu kwanaki ɗaya kenan sannan biyu awwa za a lahu ko wanda yake bin wani bashi ya ce na yafe a zalla kullahu fi zillihi yau la zilla illa zilla Allah zai inuwanta da shi a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar kaga na daya wanda ya kara wanda yake bin bashi lokaci na biyu wanda ya yafe masa kaga yan hada da bakwai can sun zama na tara sannan abu shama ya sake wata eh, ibn hajar ya kara wata baiki akan wayannan akan bakwai din akan wancan bakwai din sai ya kara ina jin ya ƙara wasu adadi a kai ya ƙara wasu adadi sai suka zama sha hudu a kan bakwai ne ya ƙara bakwai suka zama sha hudu shi ne ya ce a baitin wazir sab'atun izlalu ghazin wa aunuhu wa inzaru zi usrin wa takfifu hamlihi wa irfadu zi hurmin wa aunu mukatabin wa tajiru silkin filma hali wa fi'lihi ba mun samu yadda za a a ainihin harashi guda bakwai ba to gana takwas izlalu khazi mutum zai tafi yaƙi sai ka ba sa abinan wata tampon da zai yi tanti da shi ka ba abin da zai yi inuwa da shi shi ma ya shiga an gane ku don annabi ya fada duk wanda ya bawa mai zuwa yaƙi abin da zai tanti zai yi inuwa da shi za a sashi hannu al'arshi ibn hibban ya kawo wannan hadisin a hadisin umar sai na bi na gaba wa auruhu na tara taimaka mai jihadi to shi ma hadisi ya zo wanda ya taimaka mai jihadi kan gaskiya shi ma Allah zai inuwanta da shanu al'arshi imamu ahmad ya rubuta wannan hadis da imamu al-hakim a hadisin sahab ibn hunayf sai na goma in zaru zai mu'sirin Eh, saurara wanda kake bi ba shi yana cikin matsi an gane ko har ma da ya masa to hadisi ya za su yi yadda muka faɗa da su na gaba da ya ce wa tafifu hamlihi wa irfadu zai gurmin wanda kake bi bashi irfadu kai zai gurmin taimaka wanda yake da bashi yana da bashi ko ba haka ba shi sai ka yafe masa to wannan shi ma eh, zai kurmin eh shi ma kana da wannan ladar shi ma hadisinsa ya zo ruwayar imamu ahmad da hakim a hadisin sa'ad ibn khulay har yanzu sanan wa aunu mukatab bawa ne aka rubuta kudi ya biya ya yantu sai ka taimaka mishi ka ba da kudin ya biya ya yantu to shi ma ka shiga wannan kai ma kana cikin inuwa al'arshi akwai ruwayar haka daga ahmad da aikin shi ma hadisin salih ibn hulay wa tajiru silkin da dan kasuwa mai gaskiya a magana da aikinsa shi ma zai shiga inuwa al'arshi yadda ya zo a hadisin salman da abul qasim at taimi daga anas bin malik saboda haka ba wai su bakwai din can kaɗai ba akwai kari a kansu sab'atu kuma la mutane bakwai Allah zai inuwantar da su fi zillihi a inuwarsa don me aka danganta inuwar da Allah wasu suka ce idafatu shar jinginawa ne na daraja yadda Ka'aba aka ke ce masa baitullahi yadda raƙumar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce naqatullahi wasu suka ce a'a danganta inuwa ne zuwa ga Allah ta fuskar mallaka ma'ana inuwan al'arshi kenan suna ƙarƙashin Allah al'arshin Allah inuwa ce ƙarƙashin ta to suna ƙarƙashin inuwan al'arshi saboda haka wannan magana shi fi ƙarfi don akwai ruwaye da ya zo da fi zai yi arziki suna inuwan al'arshi waye Allah duk wanda aka ce maka dan uwa yana cikin inuwan al'arshin Allah ana nufin dan jannatul firdausi na bai ce za su altukun Allah ta'ala aljanna fa saluhu al-firdaus in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdaus dan shi ne fiyan aljanna wa arshu ha saqafur rahman wa saqafu arshu rahman rabtanta shi ne arshul Allah saboda haka an ce maka mutane bakwai za su gino a harshe ana nufin baki sabi ba komai lokacin da za su yi shekara dubu hamsin suna ma aljannatul firdaus Allah ta mu ciki doron hamsin sai annabi ce al-imamul al'imamul adil a ruwayar buhari akwai al'imamun adilu na uku kuma al'imamu adilu yadda ya zo a yadda shi wahid abdulsalam bali ya kawo wanda duk عدل su daya sai dai adilin ya fi karfi saboda haka duk wanda allah ya ba matsayin shugabanci to ya adalci to ya samu wanda matsayi haka yazo a wani hadisi annabi ce masu adalci a wajen Allah suna da mimbari na haske a daman Allah mai rahama su da wanda suke adalci ce duk hannayen Allah dama ne sai ta wanda suke adalci cikin hukuncinsu da iyalansu da abin da aka shugabantar da su a kai saboda haka Allah zai shigar da su inuwa wa yudkhiluhum dhillan dalila. saboda haka wannan shugabanci komin kankanta komin girma sai na biyu shabun matashi da ya tashi wajen irin ibada don ya kace matashi don matashi galibi za ga iskar duniya yana kada kansa kansa yana rawa kamar akwalan keke wacce gare-garenta ta cika da ben tayarta ta kukumbura kuma ana gangarowa gangara a kwatal-kwatal yawa to kaji kuma akwai sabon kaga matashi akwai rawan kai neman neman mata shaye-shaye yanga-yanga daukan baku zuwa fati duk da sunuka-sunuka caca-caca wat-wat haka ne lamar yake to amma shi da ya taso to nan bai ji hankalinsa ya taso ustazu kawai to shi ya sa ahalus sunna sunna ta yi wa ahalus sunna gata malaman suna kuma sai wa al'umma gata za ga asali wanda suka yi gwagwarmayar suna a da asalin malaman da suka taso da da'awar izala to a sama suka zo suka fahimce ta su gune su shan ismaili duk a sama suka suka ɗaya bauta amma sai suka iya kokarin su mu na baya mu taso a kan sunan kawai suka bude makarantun mata ta su je su yi karatu makarantun yara to yarinya a islamiyya ta je ta yi karatu wannan ma dalibin a islamiyya sai suka yi aure yaran sai su tazo tun daga ƙanana ta islamiyya shafin na sha to yanzu ma ba shafin na sha ba atfalu na fi ibadati rabbi ƙanana yara ta suke tasowa da su saboda ka lalle sun yi aiki ko suna samun lada a sadakatun jariya ilmin yantafa bihi kaga wata islamiyya an ji ayi lancin an gina garin da babu karfin islamiyya sai ce to firamare makarantar sai ku bude islamiyyar yau firamaren garin kuma sai ku je ku bude islamiyya saboda laji to da haka aka yada ilimi sai ka zo ka zama wanda shi dan dariƙa ne kunya dariƙancin sama yake yake ya bayyana <laughs> wanda da sunnar kake kunyar bayyanawa sai zai zanto yanzu sunnar ita ce yar yayi shaitan kar a zo a yaudare ku a cin makarantar mata babu kyau duk wanda yake gaya maka haka na ɗaya jahili ne na biyu ba gidaje ne na bai san mai duniya ke ci dai ya sani islamiyar mata yana gani babu kyau ta ci to ya je gidan sama ya kama satellite akwai wata tasha alfaida ya duba me ake sai ga an haɗu a masallaci maza da mata maza da mata ana zuki wata ma babu shiga na musulunci la ilaha illallah ana yi in ya ce shi ba shi da karfi na sayan na dish da receiver da menene shi ke sayan wuce to lokacin maulidi ko lokacin ah, tasowa da ashura zai zauna bakin kwalta zai ga maza da mata da ganga ana kada ana casu a kan kwalta kuma yan dalila ta in wannan ya halatta to su yi fita na musulunci na suna su zo islamiyya a karantar da su qur'ani da hadisi shi ne bai halatta ba yaya za ka ce mushen alade ya halatta a ciki mushen alade ya halatta a ci? ko ba ka ba ya halatta a ɗaukan gancoci a kada ana rawa kuma ka ce a karanta ƙur'ani cikin mutunci kuma haramun ne wanda ke rasa ga jama da wayan ga abu ya ma daɗi gana ya? Eh? Allah san su gani shafu da shafi ibadatu rabbi sai da uku rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid akwai ruwayar kuwa qalbuhu muta'alliqun madadin mu'alliqun ta fil masajid akwai ruwayar bil masajid zuciyarsa yana hade da masallaci Nau ya faɗa sharar musulun karka ɗauka wai in ka ja ka kai yanzu za ka komar da rayuwarka a masallaci a za ka hauka abinci da abin sha ka ce kai za ka gama rayuwar ka masallacin wata alifu ya ce ba ka ake shi ya ce ma'ana yana da tsananin son masallaci ya ce ana za a taimaka masallaci sai ya bayar ko yana da lazimtar sallar jami da kokarin zama a masallaci don sallah da aska na bayan sallah da kuma sauraron karatuttuka da sauransu wa rajulun qalbu mu'allikun bil akwai wata kira'a ruwaya ta salman yace qalbu mu'allikun bil masajid min hubbiha ya kara da hubbiha don san masallaci wa rajulani da mutane biyu ko tahabba fillah asali tahaba ba fillah sun kaunaci juna don Allah ijtama'a alayhi sun haɗu akan aikin Allah wa tafarraqa har zuwa mutuwarsu wanda ya mutu ya bar wannan eh wannan ustazu wannan ustazu sun rike addini duka ɗayan ya mutu ɗayan bai tsaya ba ya ci gaba shi ba ya mutu ya je same shi sahaba fila itama alaihi shirin kenan sun rayu a kai wata farraka alaihi sun mutu a kai don mutu a kan shi shine riba wala ta mutu ne, illa wa antum muslim kana ita itama alaihi in sun hadu a kan aiki suna aikin addini to ta farraka alaihi in ka ga sun rabu sai sun gaba duk yana ɗauka wani wa rajulun da mutumin da ko ɗaliban ku ko akwai ruwayar ko da atku eh nan ya zo da me da atku a sayar bukari ko ya zo da ɗaliban Ka neme shi da zina za tu mansu mace mai matsayi wa jamal da kyau ga matsayi ga kyau a ce mai matsayi ce ba mamaki gwamni ya ce gwamni ya ko ko sarauniya ko wata bamsa ce ko sakatare ce ta gwamnati ma'ana matar akwai matsayi ya ce kuma akwai matsayi to ba sai an gaya maka ba akwai kuɗi kage na abu uku ne sai aka dunkule biyu a ɗaya za ta mansubin kenan ga matsayi ga kudi za ta lifta shi ta kara masa matsayi ko za ta bashi kudi wa jama'at ga kyau sai ta ce gani nan ka yi zina da ta ba da kan to duk da wannan wurin malamai su yi maganganu amma me yasa yace matsayi kyau don da wuya Allah ya hada mutum duka da wuya Allah ya hada mutum duka wata gaga Allah ya bada kuɗi kamar ya kashe ta amma mummuna ce ina ba ta gani wani lokaci ko Allah ya bada wata ko Allah ya bada kyau amma ba matsayi to ita da Allah ya hada mata ga matsayi ga kuɗi ga kyau sai ce ina tsoron Allah amma ta gayyace shi din da me sai wasu ka ce eh ta ce zo ka yi zina da ni kuma zan kara maka matsayi ko zan baka kuɗi wanda za ka wani mummunar mace ma zai samu ya mata fiye to shiga ya samu dama ita ce ina tsoron Allah sai ya ce ina tsoron Allah wasu suka ce a'a ita ga matsayi ga kuɗi ga duniya sai ta ce ka aure ni ina ba ta an gane sai ce ina a kafin ke wannan ina aure ki mai bi don yadda kike wani zan juya wa iyaye na baya <laughs> ina ba ta gane saboda ka ina tsoron Allah na yafe wannan auren a <laughs> gane ku ko kuma ya san iya sa zai watsa da sauran matansa ya shiga haƙƙinsu sai ta a'a ina tsoron Allah ko ko shi mai ibada ne yana ga iya aure ta za ta mai da shi wani dan duniya ga kuɗi ga menene amma ita bobuwa ce yar shankoliya ce za a shakata za a wala za a yi fati za a yi rawa za a sha musician sai ce kai ina wadda yake wasu tazanci na zai rushe ba ƙala ne a kafin la malamai suka ce duk zai ɗauki fassara duka biyu haka ibn hajar yi sai dai nazarin shi ne hadisi yake ishara kai da akwai hadisin da da arhu ilal fasisha to kuma duka biyu yana faruwa don sautari za ka yanzu wani ya auri wata mace kyakkyawa kamar rai amma ba don addinin ta ba don addinin ta ba to kai ma sai a gwada ga wasu mata biyu suna son kai ɗayar kyakkyawa ce kamar rai amma yar duniya ce ɗayar ko ba kyakkyawa ba ce amma ba mummuna ba don duk abinda allah ya halitta mai kyau ne to shi kenan a nan za a gwada ka ya ustazancin naka ka nan za a gwada in kai kawai a tana da kyau ta iya taku ta iya magana amma ba da siffantu da kamala ba to ka kafa to kaga anan za a gane ustazancin kadin yaya don Allah da kansa ya ce wala amatu mu'minatun khairun min mushrikati walau a'jabatkum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah baiwa baiwa ce mu'mina idan ya fita cewa ka aura sama da ya mushrika ko da ta burge ka ka wanda tana zuwa boka tana tsafi ba addini ƙarshen hodiya ce ai sai dace ta zan wani yaran ka walau a jamar ku ala ta kula ika yi dukuna ilan na ka auri mace mara addini kai mai addini ko ke mace mai addini ki auri mara addini to duk inda aka samu mara addini aka hada da mai addini to mara addinin zai ja mai addinin zuwa wuta nawa ne wanda za ga ya zai ya auri mace ta zo ta juya masa tunaninsu yana ji yana ganin za ta afka ta wuta ya fada wuta ne ba ma zai fada za ga sai ya yi niyyar yi wa iyayensa alkhairi sai ta ce a kuma ya hau wa yi kifa inda amri hawa na iya yana tsayuwa a umarninta da nawa ne wanda za ga ga matarsa ga iyayensa ya zaɓi matarsa wanda yana cikin alamar tashi alkiyama da yanzu cikin hayatul alam matarsa za ta ce yes iyayen su sai no ya ce zai zai to kaga wannan bala'i don idan mace mai addini ce ma ta ga kana samun matsala da iyayen kakanta za ta ce don allah ka je ka zauna da iyayenka don ana iya canza mace amma ba a canza iyaye to kaga wannan shi ne abin da yake kenan ba ma wannan ba mace ce ka zai in ka aure ta za ta samu matsala da iyaye sai ka bari don auren sunna ce bin iyaye ba wajibi ne kuma na biyu jara ba su ma hana ka aure ba kana iya auren wata su iyaye da su su din ne zaka yi musu biyayya ba za ka canza wasu ba amma matar ma Allah ta koda tsarin cewa zai ma ta maka shayarwa don kura wa inda azartum wa saturdu lahu ukhra in zai mata tsada sai ne wata ta shayar kuma ma matar ma Allah ce in an rabu ma Allah yana hada kowa da rabon za ka samu ta ita ma ta samu ne wa in ya tafarraka yughni Allah kullam min sa'ati sun rabu kowa Allah zai hada shi da nasa amma iyaye ba a canza su wa rajulun ɗalabarku ko da al'um ra'a za tu mansubin wa jamal fa qala inni akhafullah wata ruwaya ya ƙara da rabbil alami. ya ce ina tsoron Allah wasu ka ce ya ce da harshensa wasu wasu ka ce ya ce da zuciyarsa kina ya lallashi zuciyarsa ita kuma ta ce yaya sai ce ina tsoron Allah Jiya a kudu ba mun kawai wani bawan Allah akwai wata karuwa shahararriya a cikin banu isra'il ba a kwanciya a yi lalata da ita sai an ba da dinari dare daidai yake da naira miliyan uku da zuwa miliyan uku kwanciya ɗaya sai da zo ta zo ta wuce kusa da wurin ibada wani mai ibada mai ibada na cikin yahuda yana ganin ta sai hankalinsa ya bi ta ya bi ta yana lallacin ta ya dai fasikanci da ita sai ta ina ya kasa ba ni dinari dare sai ya bar masallaci ya bar ibada ya shiga neman kuɗi da ko ne wannan ne wannan ne har ya tsara dinari shi ke sai je ta koma sai ta buɗe sai ya shiga kuɗi ta gyara jikinta ta yi shigar da za ta fitine shi ta ji hankalinsa ta zauna bakin gado sai ta ce tashi ka zo ya tashi yana sabu kenan sai ya fara sai ya fara kuka ita ta me faru kuma sai da bukata ya biya sai ya ce kawai tashi wanda ne ina takun sai na tuna da wannan kafar fa zan tsaya gaban Allah da wannan kafar da ya zan taka in je in same ki akan wannan garin da shi zan haɗu da Allah zan tsaya gaban Allah ya zan biya wa Allah wa amma man khafa maqama rabbih ya ji tsayo tsoron sai tsayuwarsa gaban ubangiji an nafsu anil hawa ya hana ransa abin da zai so kawai sai ce sai ina tsoron Allah zai fita sai jikin ke sai ta turbaya to ita ma wani abu ya kashe mata jiki sai ta ce to don allah ka aure ni na daina zina sai ta ba zan aure ki ba amma wannan dinari ɗari na bar miki sai ta ce baiwar Allah na babban tafiyarsa ta yi ta kuka ta yi da damar wannan fasikancin da take ta tuba ta watsa da duk wannan ɗabi'a ta shiga neman su da ta ji ta same shi ta kwankwasa gofa yana budewa sai ya ganta sai ya tuna da ranar da ya je ya yi yunkurin zina da ita ba wai ya yi ba ba yunkuri yana tunawa da wannan laifin da yadda ya ganta nan kawai sai ya haɗe zuciyarsa sai kama shahada sai mutuwa wai yanzu bai ma yi zina ba ya yi niyan yi yanzu da ya tuna yana tunanin gamuwarsa da allah yan uwa ka dubi tsoron allah irin na waɗannan bayi matan ta fara kiɗi mai ta ce ai ita sai ta aure ta yi aure a su sai ta zo ta samu dan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma mai ibada ne fakiri mai ibada ne sai ta aure shi suka haifi ƴaƴa bakwai da shi salihan bayi to kun ga wannan ba karamin matsayi bane da aka mura'a za ta mansibin wa jama'a fa qala ya khawu wannan sirati ne ba karami ba wanda mutum zinar da kudin sa zai nema yau saboda haka wannan ba karamin matsayi ba wa dole da mutumin da ta sadaka bi sadaka ko Eh sadaka da abun sadaka hatta la ta'lamu fa akhfaha ya boye hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ko har hannunsa na hagu bai san me na damai baya ba to amma abu da zai daure maka kai haka yazo a sahih bukhari hagu bai san me dama ya baya ba haka yazo a littafin dariqus salihin amma in ka koma sahihu muslim ko duk inda kake yawo a karatu hadisi imam muslim zaka gana cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ba tudu shimalu duk wayar muslim a duniya mutumin da ya sadaka ya boye har hannunsa na dama bai san me hagu ya bayar ba ka wanda ya nuna da hagu ake sadaka wannan haka ruwayar musulun zuwa sahihu wasu to a nan abubuwa guda biyu za a duba abu na farko wannan shi yake nuna akwai abin da ke kira hadithul eh, eh, maklo hadisi juyayye titikar duk da ibn salah yana nuna babu hadisul maklo wasu wasu suka zo suka ce akwai hadisul maklo sai dai ana samun alkalbu a filmatar faɗin lafi sanad amma magana rajihi akwai hadisul maklo ko ana samun wannan kalbun din fi sanad wa filmatar akwai juyayyen hadisi ana samun shi wani lokaci a sanadi wani lokaci a matan wani lokaci a sunaye mai mako dai ta an abdullahi bin umar sai ta an umar bin abdullahi kaga ya je ya juya mai suna an abdullahi bin abbas sai ta an abbas bin abdullahi kaga ya yi makulub ya juya sana ana samun juyawa din kuma a cikin matan akwai hadisin da annabi ya ce inna bilal ko yu'adhinu bilailin fa kul washrabu bilal yake kiran farko hatta yunadi ibn um maktum ko to ga waje nuna abdullahi ibn maktum shi ke kira da biyu akwai wata ruwaya ko in ka je karanta sai ka ji annabi ya ce inna ibn ummi maktum yu'azinu bi layli fa kul washrabu hatta yunadi bilal ibn um maktum yake kira farko ku ci ku sha sai bilal ya yi kira to ga ya juriyar da hadisi to haka cikin irin wanda aka juriyar nan akwai wannan to saboda haka na sahihu muslim ko da ka ji an ce ya yi sadaka ya ɓoye har dama bai san mai hagu ya baya ba juyarwa aka yi kuskure aka yi aka juya yana nufin har hagu bai san mai dama ya bayar ba amma sai dai wa ya juya imam muslim ne ya juya ba shi ya juya ba imam muslim ya ba da hadisin daidai sai dai masu rubutun a lokacin suka samu kuskure ba fata an gane wannan shi da abin da yake nufi duk da wasu sun yi kokarin su yi mujamala sai su ce wai ana hada na bukhari din da na musulmin duka shi mutumin don yawan sadaka sa don yawan sadaka ga ya je bada sadaka ga wasu jeru a dama ga wasu jeru a dama yana bayarwa hagu yana bayarwa yayi da dama yake bayarwa hagu bai same dama ya bayarwa yayi da hagu ya bayar dama bai same hagu ya baya ba amma magana rajin hadisin da kawai makalop ya zo a juye Kuma da haka sani ba abu da yake nufi zaga wani idan ya zo sadaka sai boye hannun hawa aljihu ko a bayan shi to ba irin wannan ake nuna ba kenan ya sadaka ne hatta na kusa da shi ko iyalinsa ko ya'yansa ba san shi wannan kyauta ba tuna mun da hadisi yake nufi wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya tuna da Allah khaliyan zakarar la nan yana da ma'ana biyu ko ka ce zakarar la bil lisan ko zakarar la bil qalb da mun ce zakarar la bil lisan ya ambaci Allah kenan yana karatun qur'ani ko ba haka ba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa ana sayna jahannam kenan yana karatun qur'ani shi kadai sai zo ayar azaba ayar da yake nuna girman Allah fa fadar aina ku ce idan sai hawaye in ka sako zakarar lahu bi kalbi mutum ne tuna da Allah a ransa ya tuna da zaman abadi ya tuna da hisabi da bala'irai da yake jiran su gobe kiyama sai idan sai zudda kwalla an gane ku ko ya zauna ya tunanin ni'imar da Allah ya basu da gatar da Allah ya basu don godiya wa Allah ya fashe da kuka duk ya shiga wannan wannan shine karshen hadisin ko a ibn hajar a fatul bari yayi wata tsokaci gargashi wannan hadisi yace kaga wayannan abubuwan da ya faɗa ya ce kiran maza rajulun kaza rajulani kaza ko ba ga imamun kaza yace duka ya kawo su da lamirin maza amma ba a sani yashtarikun nisa ma'ahu fi ma kira abinda aka ambata yadda aka kira da maza har mata na shiga sai dai al'imamul adil na don mun sani mace ba za ta yi mai ba shugabanci ba amma ana nufin shugabanci na gaba ɗaya saboda haka ana iya yin islamiyya a ce mace ita ce head mystery ina ba ta gane ana iya yin makaranta na secondary mace ita ce principal wani kara zuwa ana ta jan aya da jan hadisi ina ba ta gane ana nufin shugabanci na gaba daya yanzu garin mai ba za ta anada mana sarauniya ba sai dai yadda ya faru a taraba mace na neman gwamna namiji na nema sai dai macen tana da mimu namijin yana da kafin sai malamai suka ce to yanzu ya za'a gaskiya musulunci ya hana kafin nan kuma ya hana mace nan sai dai a duba karfin hali da yake cikin kafin ya fi karfin hali da yake cikin mace saboda haka ga kafin ga mazantaka ga mimun ga matantaka sai a zaɓi mimun ɗin ko da mace ce wadda shi na takaice kenan eh, eh, amma jama'a sai mu yi kokari wannan zaɓen da ake ciki mu ba wa muna kin gudun don shi kirista ba ne muna son maslahar gasar saboda haka kada wasu roƙa muna kaza kaza wannan shi da kenan insha Allah ya eh, ya shiga shine a ba a hanfin fararen wajib wajen da aka zafi gwamnan ba ta mace ga ta na mimu mimun ce kuma ga ta na tana cikin jan buhari wajen kuma ga kafin kafin ga shi na cikin jan jonathan

in ka fassara shi da sabai suka fassara kana iya duba wani abin da zai kawo al'umma maslaha ai qur'ani an sauka da ta duniya ta tashi saboda haka idan ya ce ita ce sababin da ta ce ya kuskure amma in yace za ta dauki wannan ma'anar ya halatta ina mata an gane eh wanda ya halatta shi yasa zaka ga ai ana iya daukan ayoyin jihadi a fassara shi da wani kokarin da zaka yi a office ka kawo wani canji da wata abuwa makamanta don qur'ani yar zamani ce aham sai na gaba sadaqatu sirri yawa saboda haka wancan abuwa da aka irga din namiji da mace za ta shiga wasu ka ce sai dai masallaci don mace tana sallah gida wasu kuma ce a ko tana gida tana iya kishin taimaka masallaci tura ruwa ne sai ya shiga akwai masallaci da ma ko wurin sallar mata da sauransu hakan ma mace ko da an neme ta zina ta gi ta ma tana da wannan ladar yadda namiji an neme shi yake yana da wannan ladar wannan shirin sadaqatu sirri na uku sadakar koye sababu min asbabi ridallahi anka in ke mace kuma anki yana daga cikin sabubban da yake sa Allah ya yarda da kai ko ya yarda da mai rawu tabrani fil kabir tabrani haka cikin mujamul kabir wa sahahahu al albani albani ya inganta amma awi ibn haida an rasulillah qala inna sadaqa inna sadaqata sirri lalle sadakar boye sai zanto sadakatar sirri shubbihi jumla ce amma shine matsayin ismu illa tudfi'u ghadabur rahma ghadabu tudfi'u ghadabar rabb to wannan shi ma shubbihi jumla ce khabari ne na inna shi yasa yazo da rufa domin inna tansibul mubtada wa yusamma ismuha wa yusamma ismuha wa turfu al khabar wa yusamma khabaruha lalle sadakar boye yana kashe fushin Allah in Allah ya fushi da kai sai kai sadakar boye sai Allah ya fara haba haba da kai shi yasa idan kana karatu ba dan uwa zaka ji dadi ba kadan ba duk lokacin da kake jin kamar Allah ya shi da kai sai kai sadakar boye wannan ke wa inna sana'i al-ma'rufi lalle aikata ayyukan kirki taqi masari as tana kiyaye masari as-su'i masifu munana eh, aiki mai kyau yana tunkuɗe bala'irai da yake faruwa sabrani ya kawo a cikin mu'jamul kabir lambar hadisi 951 albani ya inganta sahihul jami hadisi na 3751 na hudu sadaqatu sirri sababu min asbabi hubbillahi laka sadakar boye sababi da cikin sabubban da yake nuna Allah yana son ka dan uwa to sadakar boye ake so wani daga yana ba bai mai sadakar boye ba ya zo yana sharrin boye sai zai dasa mutane bom a boye ga wannan jahili ne na karshe dan iska ne na karshe dan jahannama ne na karshe dan gaba da jahannama ne wannan روى الترمذي وصححه عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي ثلاثه يحبهم الله وثلاثه يبغضهم الله mutane uku Allah yana so mutane uku Allah yana kinsu uku masoyan Allah uku makiyan Allah fa amma allazina yuhibbuhumullah amma da Allah yake son su farajulun ata qauman na farko mutum da ya zo wajen wasu mutane fa sa'alahum billahi ya roge su dan Allah ku taimaka min da kaza wa lam yas'alhum bi qarabatin bainahu wa bainahu ba wai ya roge su don dangantaka da kusanci da yake tsakaninsa da su ba fa mana sai suka hana shi sai tafi fa takhallafa rajulun sai wani mutum ya bi bayansa bi aqabihim a tsawayensu ba da saninsu ba sai wani mutum ya tashi kamar zai kama ruwa sai ya tafi a ɓoye a qahu sirra sai ba ta taimakon a ɓoye la ya'lamu bi ta yi lalla? ba wanda ya san shi ya ba sai Allah sai wannan mutum to wannan kashi ma ya haye shi ba ya samu aljanna Allah yana son sa wallazi a'tahu qauman wallazi a'tahu Eh, babu wanda ya sani illallah sai Allah wallazi a bawo da wanda ya baiwa sai na biyu wa kan mutane na tsaro lailatan suna tafiya da daddare hatta idan na nan lokacin barci irin wani lokacin zaka yan kasuwa suna tafiya can zaka ga za su yi su a wani wuri da daddare sai gari ya waye su wuce to shi da aka ratse eh, a wani hatta idan na nan wa habba ilai kowa barci yake so shi ma barci yake so mimma yu'danu bihi daga abin da karkata da shi nazaru sai suka sauka ba wata uru kusan suka aje kawunan sai barci ba kama hadu sai ɗaya cikin miki ya ta ya tamallaku yana ganawa da ni in ji Allah wai tulu ayati yana karanta ayoyi yana ta ya layl wanda ma Allah yana sa sa sai na uku wa rajulun da mutumin da kana fi sariya yana cikin runduna falakiyar adu aka hadu da makiya fahuzimu huzimu makiyan nan suka yi nasara kansu aka gudu wa bala bi sadrihi sai fuskanto da kirjinsa ya ki gudu hatta yuktala har sai an kashe shi aw yuktala ko a ba su nasa yasa babu kyau da sojoji suke wa khawarij wannan babu kyau a tsaya a yi da Allah ya hadu da makiya kar a juya musu ba saboda haka duk wanda ya gudu yayi laifi wasalat alladina yubghiduhum Allah mutane hudu da Allah yake fashi da su al-shaykhu zani dattijo ne a magazina. ya girma bai sai ya girma ba yana zina tun bai aure ba ya yi aure ya ci gaba ya yi yara yana yi ya aure da 'ya'yansa ga jikoki ga tattaba ne amma tsohon banza ne ya a wani ba za ta yi dattijo ba babu datta kwa tsohon wukari ko dattijon wukari oh. <laughs> walfagirar muktal da ngudi kartal walfagir eh? da talaka al-muktal mai takama ga talauci ga yanga gashi na dan talaka amma in gaggaji yana huci sai ka ce dan minista to yi dan minista ma ba ya dai girman kai wannan kenan talaka mai takaba eh, kaga lamarin sai a hankali sai yanka in yana tafiya a gaban mata za ka ce na tausayin kasa ita ta nan haka da kyar ya ce dumame da miyar kuka kifi babu ba nama da kira samu loma uku ya kamta cikin ta ce za ta kawo ziyara ya ja karbi su martin da mistik ɗari biyu ke wani masu ya kokari ya sai biyu ita ma tana tausayin shi ko yana nuna ba komai ba ne Allah Allah yake maka da tasha wane ne kai to gaji eh. eh. akwai wani na karanta a galgo wai irin ya zo hira sai ya ba ta kudi ta ce ba ta su ce to ni inda yake wata ba na karba Allah ko shekara dubu sai dai ana yayyar mata to a kofar gida ne sai ta bi ita ma ta tafi to can da ta ga alamar ya bata shi kenan sai ta zo tana lalibe to wuri akwai duhu sosai lalibe lalibe na sai hannu da zai haɗu akan kudi. kai ne yawa amma makar kari ta dan izalan kauye kuwa, to wani ya ji wannan to ya ji neman aure sai kwamfa to to ke ni na zo neman auren ki kina gana wani ne talaka wallahi tallahi na yi wata da ban ci nama ba gidanmu ba mu sati muna cin to wadda kira gari na wannan sai abin da allah yanzu ma aka yunwa nake har wa ya sa na kamu da wani wani ko ai wannan ba a yarda ba ka zama jarumi ba ka zama jarumi ba ba ga annabi yana jin yunwa sai da rai har dutse yake daurawa cikin sa ba yawa don kaga wani in bai gane ba sai ta to yanzu yau ya ji wazi haji ma zai je hira sai roka shi ya yi sunna to haka ake Eh, ba da yi to kina ga dai ni ba mai hannu da shuni ba ne talaka ne dan wanki eh wannan yayi amma tsaya a ban ci nama ba ban ci balango ba gidan wa ana kwana da yi wannan a ya hakuri matsayi ba baya ciki kuma yawwa wal ghaniyu zalum da mawadaci azzalimi mai kudi da ba amma zai ga in ai masa laifiranci ba zai biya take ba kaga miloniya ne shi kaga wani ya masa ba ba ko wani dan dago ya ɗauka masa kaya duk dan dagon ba naira ɗari biyar amma sai an je an dawo wani allah baya son shi wani in alaji ne dan iska alaji ne allah baya son shi allah baya son shi yasa aka ci ka biya shi hakkinsa tun sa bai bushe ai kai ya dace ka ka bashi ba shi ya baka ba wani hadisi ya zuwa sunan turmuzi hadisi da dubu biyu da da biyar sittin 2568 fadlu sadaka ala zauji wal aqarib falalan sadaka wa miji da dangi na kusa قال تعالى الله ولكن birra man amana billahi? sai dauko ayar bai dauko ta daga farko ba asali ayar laisal birra ba shi ne biyayya ba akwai kira'ar laisal birru duk ya zo domin ma'arifa na shi da wani matsayi na lirabi laisal birra ba biyayya ne ga Allah ba an tuwallu wujuwa kun ibalal mashriq wal maghrib don kun juya da fuskar ku bangaren gabas ko yamma don musulmai kuna sallah ko yahuda kuna sallah ko nasara kuna sallah wanda ba shi da kadai biyayya ya walakin al birra akwai kira walakinil walakinil birra to walakin al birra sai dai biyayya mai ma da biyayya nan al'iman sai dai imani ko sai dai takawa sai dai aikin da zai kusantar da bawa da Allah da zai baki wannan kenan abin da yake nufi walakin zalbir sai dai ma'abocin biyayya ga Allah man amana billahi wanda ya imani da waye da Allah sai me wal yawmil akhir ya imani da ranar karshe don me yasa ranar karshe domin kafirai masu bautan gunki ba su yadda akwai ranar kiyama ba Za a za'amal lazina kafaru allan yuba kafirai suna riya ba za ta je su ba kul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala ya siyo. walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ika yi ibadi da samuwar mala'iku a jumlace ya san ba wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya ya'lamu junuda rabbika illa huwa ko ya san ba sa sabo ba dan bidiya malaiku duk ahli sunna ne babu shirki a malaiku duk masu tauhidi ne babu dan iska a malaiku duk kamammu ne da Allah ta la asuna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru bal hum ibadu mukram bal ibadu mukram ma'ana suna da daraja shida kenan bal eh, amana billah kuma da ya imani da daidai kun su wanda sunan su zo akwai sunayen da zo a cikin qur'ani man kana duwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikal kaga ga jibril ga mikal wa na da ya maliku li yaqdi alaina rabbu kun ga maliku zo. Eh, da ire-iren su da akwai wanda sunayen su yazo wal kitab yayi iman da al kitab al kitab an kasa mufrad amma an kasa da ma'arifa wal kitabi da dukkan ta littattafai ina fata an gane yadda aka ce wal mala'ika da dukkan mala'iku da ya ce wa mala'ika ka yarda da wasu mala'iku ban da wasu kaga yahuda sun yarda da wasu ban da wasu su yahuda ba su san mala'ika jibril ai Kada cewa jibrilu sai su ce ah, za su ragu bai ne don wai jibril shi ya halakar da iyayenmu to wal mala'ika da dukkan mala'iku wal kitab da dukkan me littattafai sai dai qur'ani shi za gabatar a wannan zamani wannan biyina ko su yi iman da annaban Allah gaba daya kai iman da annabi Muhammad annabi Isa annabi Musa duk annaban Allah la nufarqu yana da rusuli wa atal mala ya bada dukiya sai ta ala hubbihi a bisa sansa zawil qurba ya baiwa dangi na kusa kaga maganar bada dukiya wa atal mala ko kuji zawil qurba ala hubbi to yan uwa ala hubbihi yana alaka da me ai maganganu biyu wasu ce wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyar ala hubbihi ala hubbil mali yana son kudin fa yana son kudin sai ya bai wa dangi na kusa na biyu wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyar alhali ala hubbihi yana son ya bayar to na idan ka dauki fasarar farko wa atal mala ala hubbi ya ba da dukiya yana matukar son kudin to ga in yana matukar son kudin yana kin bayarwa to son kudin da yake yi a madu da aka yi rabu da shi da bayar wanda ya yi duk da baya son bayarwa ya samu lada mai yawa an gane ku amma idan muka ɗauka in ya ba da dukiyar fushi yana marmari ya bayar shi ma ya yi ma'ana baya son ya bayar amma in ya tuna da ladan bayarwa yana marmari ya bayar kuma yake da duka sun haɗu shi ya sa wasu ka ce akwai na farilla akwai na taɗauri in zakka za ka bayar ka bayar kana so so kana son bayarwa don ai ba halaliyar ka bane haƙƙin Allah ne yanzu amma dukiyar da za ka bayar nan kana so ka bayar da wani a sadakar ta ne in ji wasu wa ta da ala kubi zawul qurba dangi na kusa wal yatama ta marayu wal masakin da miskinai dai. ibn sabil da matafiya biya iri uku ne na farko yana ɗaukan bako na biyu yana ɗaukar wanda yana kan bulaguran ya tsaya garin ku ya ƙare na uku yana ɗaukar wanda yana son bulaguran ba shi da kuɗin tafiya a garin da kuna tare da shi yana son ya yi bulaguran ba shi da kuɗin tafiya ka ba shi kuɗin wata duk ya ba shi da ke da ah, wal masakin wabne sabi wasa'ili na ya baiwa da suka shiga halin damuwa da har sai da suka roƙa Wafin rikam ko ya da taimako wajen ɗan tabawa ko al ne ko menene wa qama salata sai yanzu sallah ya zo suka sai da sallah wa ata zakata suka ba da zakka wal mufuna bi adin ko masu cika alƙawarin su idan a ahadu idan sai alƙawari wasabirina da masu haƙuri fil ba'sa a cutarwa wadar ra'i da cutarwa wa hinal ba'd da cutarwa sai dai junas ne kowanne da ma'anarsa wasabirina masu haƙuri fil ba'sa a cutarwa talauci kenan fakar burak a talauci suna ta haƙuri wadda cutarwa na biyu barra mara rashin lafiya in ba su da lafiya suna ta haƙuri ba za su je wajen boka ba wa hinal ya yi cutarwa shi ne yayin yaƙi ka na farko talauci na biyu jinya na uku yaƙi a wurin yaƙi suna haƙuri ba za su gudu ba ulaika allazina sadaku wayanda su ne wayanda suka yi gaskiya imani su na gaskiya wa ulaika ko wayanda mutane humul muttaquna su ne masu tsoron Allah original qala ta'ala wannan aya da muka karanto aya ta 177 a suratul baqara qala ta'ala Allah ya ce wa tunfiqu min khairin da abuna gwaccen na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah ya san da shi suratul baqara aya ta 173 qala ta'ala Allah ya ce fa ati zal qurba ka bawo dangi na jini haka wa hakkin sa miskin da miskin wa ibn sabil da badal hakkin akwai sada zumunci a ciki da kyautata masa ma'ana shi sada zumunci ya zanto wajibi na dangi na jiri wanda akwai gado a ciki kamar wanka kamar kadika da sauransu zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah ya yafi alkhairi ga wanda suke neman yarda Allah wa ulai qawmul muflihun wa su da masu samun babbar rabo as-sadaqatu 'ala al-qarib sadaqa wa dan uwa al-muhtaj mai bukata bi ajrayn yana da lada biyu amma ce mai bukata amma dan uwan naka ba ba ga mabukaci sai da mabukaci ai ba su ya da son kai wanda ke da fafin soyi ya yi da an zainab an zama da hadisi a sayin da musulun daga zainab imrati abdullahi radiyallahu na da kunta ta ce ina masallaci fara'aitu nabi sai na ga annabi fa ko sai annabi ya mana wa'azi yace ko ga annabi aka karantar da mata yayi wa mata wa'azi yace saddaqna ya ku mata ku rika yin sadaka walau min quliyi kunna ko da cikin kayan adam duk da kuli yana daukan kayan ado kamar dan kunne kamar sarka da menene to ya halatta baban shi kadai ba mace za ta yi ta yi sadaka da fodarsa ko da jan bakinta ko farin baki ko koren baki ko bulun baki duka wa kana zainab tunfiqu ala abdullahi zainab tana ciyar da abdullahi wa aitamin fi hajriha da wasu marayu aina da ya ce hujirati fi hajira wanda suke gargashin kulawarta mutunta ya zo da wasu marayu to tana amfani da dukiyarta ta yi cefanin gida don ta ciyar da mijinta ciki tsara kuma marayun su ci ka wani ya nuna dacewar mace ta tallafa wa mijinta kamar a karatunmu da mata da zuwa cikin littafin rijal wani sahawar rasul inda muka karanta gisar safiya binti abdul muhallib da asma'u binti abubakar da asma'u binti umais to mun kawo asma'u bintu uh, ko tana zuwa ta ɗibi abin da na doki kaza kaza ta tallafa wa mijinta wannan bintu umais kuwa asma binti abubakar ko to ɗaya daga cikin asma don guda binti abubakar kala da abdullahi sai ta ce wa abdullahi salar rasulallah ta ce wa mijinta abdullahi yau annabi ya mana wa'azi akan sadaka to yana da kayan ado na ka tambayi manzo Allah a yaji an an ga alaika ya halatta in ciyar da kai maka sadakar wannan abu wala ala tabi bi ajli da marayun da suke daki kulawa ta min sadaka yi sadaka ki tabbaya ma annabi ka tabbaya annabi ka tambaya annabi iya da in baka fa qala sai ta a a sali anti rasulullah ke ki je mai manzo Allah gaskiya ne ai kawai za to ka je ka tambaya yanzu ya halatta bani sadaka ai sai ta kai ka kallame ta fanqalatu ila nabi sai ta ce sai na tafi wajen annabi fa wajadtu imra'atan sai na ga wata mace min al-ansar daga mutan madina alal babi a kofar gidan hajatuha mithlu hajati bukata da ya kata irin bukata da ya kawo ni. fa marra alaina bila sai bila ya zo wucewa fa kullu sai muka ce sal annabiya ka tambaya mana annabi ga fatuwar mu ayyazi anni zai isar mun ne an unfika ala zaujin ciyar da mijina wa itamin libi hajri da marayu da suke karkashin kulawa ta wanda lai na biyu ce hajjiri wulayati za ta tasarrufi suna daga shi sarrafa to wata ruwaya ko sai tambayar musalla ka ce shi zai isar mana ne ne mu yi wa mazajen mu sadaka ko kula sai muka ce la tukbir bina karkace ce su waye mu da khalafa su alu qala sai ce man huma sai bilal ce ya adabi ga wasu mata suna tambaya ga fatawar su sai annabi ce su wane ne su qala ce zainab zainab ce qala sai annabi ce ayyu zayani wani zainabobi ne da na sani qala imratu abdullah sai ta mata abdullah da mas'ud qala sai ta na'am eh laha ajran tana da lada biyu ajrul qaraba ladan kusanci wa ajrul sadaqa da ladan sadaqa bukhari ya kasu bukhari hadisi na 1466 imam muslim hadisi na 1000 daidai kun ga ya nuna kenan tallafi mata yana da kyau in suna da shi su tallafa wa cefanin gida wannan ya halatta sunna ce ko suna da lada sai wannan ya nuna mace za ta yi wa mijinta sadaka ko za ta yi ta ba sa zakka mutum shi mabukaci ne ita tana da dukiya sai dai shi ne ba zai ba ta ba sannan kuma sai dai wani abu guda daya ai sun ce kar a ce su wane ne bilal ko ya fara ya yaya za a yi ya ce to ai yartika ba kafa zararai ne wace so suka ce kar ka fara ka cika musu alkawari wajibi ne annabi kuma ya tambaya waye da bin annabi da bin su wani bi zama wajibi na annabi za ta gaji hubai ne lillahi wa rasuli saboda haka wani ana nuna maka irtikabu a kafa zararai ne wace ففي صحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه منكر تروى حديث ابايا اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل وكان ابو امواله اليه بيرخاء وكان مستقبلة المسجد وكان سيدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انا فلما انزلت هذه الايه لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضاعها يا رسول الله حيث أراك الله رأينا da fasara muku wani hadisin an na gaya muku kai mai kuɗin za ka sadaka to ka zanto kana da malami ka shawarce shi inda ya fi lada ka sa wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrab kabar wa danginka na kusa fa abu talha af'alu ya rasulullah fa qasama abu talha fi aqaribi wa bani ammi wanda take yana kokarin jan hankalin zuwa ga kyautata a sadaka ga na kusa yana cikin bukata روى الترمذي وصححه عن سلمان ابن عامر ان النبي قال النبي الصدقه على المسكين صدقه صدقه ومسكين صدقه da lada daya wa yi ala zirrahin amma wa dan uwanka na jini ko miskini sintani lada biyu sadaqatun sintani biyu sadaqatun sadaka bai kawo na bin ba da sada zumunci shi ne na biyu wannan ruwayar turmuzi albani ya inganta sahihu tarkib wa tarkib روى أحمد في wa وصاع الباني ana حكيم بن هزام أن رجلا سأل رسول الله عن Wani mutum ya تنبيه النبي akan sadaka. ayyuhuma afdal ayyuha afdal wanne yafi ala qala sai da bita ala zirraki ka samu dangin ka na jini alkashish me gaba da kai ka za ka yi ka samu wani a cikin dangin ka yana hasada da kai yana haushin ka amma mabukaci ne sai ka ba sadaka kaga na daya ka kai shi masa talauci na biyu za ka sa ya beka duk da galibi na kusa da kai duk yadda ka ba su zai zage ka wannan sunna ce ta rayuwa za ka mai kuɗi za ka wani ya bai wa wani dan uwansa jari sau goma yana cinye amma ya zo na sai da zage shi domin galibi na kusa baya godiya don shi yana ga wani dole ne kawai wani dukiya ne dole kuna kai akwai wanda ke nisa ne yana da saurin godiya Eh, shi ya sa za ka iya ga wani alaji ne in za ka bi ta danginsa za ka zalunce shi suna ba ta an gane sai yana ta alkhairi sai ga dangin a yana shi da Allah wani yana abin kirkin to duk da aka bashi ba zai fa shi yana so yadda alaji yake hawan jib shi ma ya hawan wannan jib yana so su zama daidai إذا على جعلكم من قام لك أيمانكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه أقول آية مكفتة ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملك ايمانكم من من شركاء هل لكم مما ملك ايمانكم ولا آية Allah biya to ku ga anan kenan saboda haka ga wannan wanka ne amma mai zagin ka sai ka bashi da zai ci gaba da zagin ka Allah ne mai bayarwa eh وروى ابن خزيمة وحسن والباني عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت النبي يقول الصدقة على المسكين صدقة وهي على الكريم صدقة ثانية in kai wa miskini sadaka yayi in kai wa wa miskini dan uwanka sadaka kana da ladabi sadakatun wasila sai mu gane irin wannan kar ya zanto kana da abinci wani dan wanka sai doke abinci ya ba wanda ba shi da shi ya doke buhu masara ya ba wanda ba ya shi da shi kai su in kai kana da wadata don kai dan uwanka sai doka ya bai wa mara wadata to dama ka'ida ya bai wa mara wadata ne yanzu ya ba mara wadata ya fi lada amma ana nufin baka da wadata shi ba wancan ba shi da wadata to a fara bai wa dangi mara wadata shi fi lada don kar wani ya gane haka da ya ce to shi yanzu nan gaba zakarsa wa danginsa zai ba. a'a ai Allah ta auki da amin fi min zima gaba ya yatiman za makaraba raba au miskinan za makaraba raba sannan ko yan ko da an ce sada zumunci ko sadaka wa dangin wa yan wanka to ko da dan wanka ya rasu ya'yansa sai ka kyautata musu yanzu misali kana da wanka ko kaninka ko ba gaba mabukaci ne sai ka taimaka masa duk ran da baya raye sai ka taimaka ya'yansa kana da wanka ko kaninka ka sada zumunci da shi wajibi ne in ya mutu sai ka sada zumunci da yaransa yaransa yaranka ne wata ne wata biyu shekara sai ka je ka tara ya kuna da damu haka lokacin da aka kashe Ja'far a kan wata mota kusan kullum sai annabi ya shigo gida in kai yaran da gashi ya sa ji a cikin su ya kula sai ka san Ja'far da matarsa ta haifa masa abin Asma'u bintu Umays ko ba gaba su yara uku ta haifa sai annabi kullum ya zo ya duba su ka kenan a can ko kana da dan uwa yau ya ta babu shi dole ka je ka ganin yaran yaransa a wanda da zuwa kanta cikin rijal wani nisa asma bint umays ta aure mijinta na farko ja'far ta haifi yara uku a cikin yara akwai muhammad da mijinta ja'far ya rasu sai ta aure sai da abubakar suka sake haifan muhammadu sai na uku ta auri sai na ali sai ranar da muhammadu dan abubakar da muhammadu dan jafar sai suka fara musu muhammadu dan aliyu dan jafar ya ce babana jafar ya fi babanka abubakar don shahada ya yi babanka abubakar a kan gado ya mutu shi kuma muhammadu dan abubakar ya ce babana ya fi babanka don babana khalifa annabi ne kana ne yara ba suke wani muhawara sai na ali da mamar su na gefe sai sai na ali ce to bismillah ke musu shari'a sai ta ce to ban ga saurayi matashi mai kirki a duniya ba kamar ja'afar ban ga dattijo mai kirki a duniya ba kamar abubakar kaji basira ta ya mace da hikima ta warware ka zama yaran shi kenan daga na har girman su ba sake musu ba ahlul baiti shuraka'un fi ajri sadaka mutanen gida suna tarayya a ladan sadaka fa fi sahihaini an aisha radiyallahu anha anna nabiyya qala annabi ya ce idza anfaqat al mar'a idan mace ta ciyar min ta'ami baita daga abincin gidanta ta dafa abinci ko yaran ka ne ta sassaka wa kowa a kwano ta ko ta zuzuba ta tura ta tura ta tura magota gaira mufsida amma niyyata ba wai ta barnata maka abinci don ka kasa kara aure ba da kyakkyawan niyya ta yi wala ha ajruha tana da ladan da na bayarwa wani zauji shi ma namiji yana da lada bi saba don tattalowa da ya kawo gidan wani khazin mithlu zalika ga stoki fa ko mai gadi kwaton kwace haka sai mu tsaya a nan abin faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure eh yawa ba kuskure ko wata zuma ya sha Allah ya fi mana subhanaka Allah bi hamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa kafakum Allah shukran